خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو شدة قوة رمضان شكرا تدوه ليلة دري حدود أربعين دا هدو هجرية واني دا شدة عشرين دا تقوى قوة أكو شكرا تدوه بيو دا عشرين دا أكو ميلادية muna darasi na shida a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan gari na komo akwai local government jihar gombe nigeria yau da ikon allah za mu tashi ne a kan aya ta ashirin da biyar. nam أفارق عشر نبيان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني da الذكر wakana إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah ya ba da labari dangane da manya-manyan abubuwa da za su kasance ranar tashi alkiyama waɗanda suke masu tada hankali ne kwarai da gaske Allah ka samu cika da imani daga cikinsu akwai tsagewar sama shi ne ya ce wa yau mata shakkaku sama'u ubin zamani za ta tsage za ta kece kuma girgije gajimare zai rika fitowa a cikinta da kuma mala'iku wannan algamam din. da alar mai karanta mana zulalun nuri ne al'azimi allazi yubhirul absar inuwa ne na haske mai girman gaske girgijar wanda ido ba zai iya kallonsa ba haka zai ta saukowa daga sama sannan kuma mala'iku na allah manya-manya za su rinka saukowa suna kewaye bayi sannan suna ɗauke da takardun ayyukan bayin wanda duk mun yi bayanin wannan fi makamil mahshari a filin tashin kiyama sannan sai Allah ya zo da kansa sun mai jiɓin rabbu tabaraka wata'ala ne fasil kazo sai Allah ya zo da kansa a wannan fili na kiyama zai yi wa mutane sakayya da hisabi Allah ya sa mu je a sa imam mujahid ya ce kamar yadda Allah ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika kaga an ya'tiyahum Allah kaga zuwan Allah fi zulalin min al-ghamami a cikin zulal wannan duhun gajimare girgije wal mala'ika da kuma mala'ika shine can Allah ya ce fa yawma idin waqa'atil waqi'a wannan rana mai aukuwa ta uku ita ce kiyama wan shaqqatis sama'u abu nabi kenan fa hiya yawma idin wahiya sama kuma za ta tsage dan sai ta tsage ne mala'ikun za su sauko da littattafai a hannunsu zo su kewaye mutane kuma kowa a raba masa littafin sai ga abin da ya aikata فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تؤردون لا تخوى منكم خافية تشين لا يشيء والنرانة الملك يومئذ الحق للرحمن للذي ملكي أو النرانة واتو نعلني الرحمن kamar yadda ya ce limanil mulkul yau lillahi wahidul qahar wai waye yake da mulki yau waye yake da mallakar yau sai ce na Allah ne shi shi kadai wa kana yawman alal na asira kuma wannan rana da ake bayani rana ce mai tsanani mai wahala shadidan sa'ban ga waɗanda suke kafirai ba musulmi ba saboda rana ce ta adalci rana ce ta hisabi kamar yadda Allah ce fadalika yawma idin yawmun asir alal na ghairu yasir rana ce mai wahala Allah da kansa ya faɗa ranar kiyama rana ce mai kunci rana ce mai ban tsoro kuma kafiri ba sauki a tattare da shi wannan shine halin kafirai a wannan rana ta alkiyama amma muminai Allah ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar tashin hankali mai girma da zai faru a ranar ta tashi alkiyama baya bakanta muminai duk mai imani baya shiga damuwa akan wannan tashin hankali da wannan firgici da zai faru inda ya ji da imani shi yasa ake ta cewa Allah ya samu cika da imani sai Allah ce wa yau mai abdul zalimu ala yadaihi wannan rana ta kiyama abu na gaba da zai faru na tashin hankali shine ranar da azzalimi zai ciza yatsarsa ko zai ciza hannunsa Allah yana ba da labari kan nadama annadamin zalimi allazi fara tariqar rasul sallallahu alaihi wasallam nadaman da azzalimi kafuri zai yi wanda duk ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ja'a bihi min inda min al-haqqi da kuma barin abinda annabi ya zo da shi daga Allah na gaskiya bayyananniya alladhi la miryata tafi wanda babu shakka a ciki sannan ya zo ya bi hanya wacce take gairar sabilin rasul wa gairar sabilin sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya ba hanyar da ba wannan Allah ya zai ita ba to wannan rana za ta zama Allah zai bi jibintar masa abin da ya jibinta ma kansa na tsiya da kin gaskiya kuma za mu sa shi a jahannama zai yi nadama ranar da nadamar ba ta da amfani gare shi cewa da aka yi kafuri zai ciza yatsa ko zai ciza hannunsa wannan malamai suna cewa sababin saukan wannan aya akan wani ne da ake ce da shi ukba ibn abi mu'ayyid ko kuma wani sa cikin shakiyai cikin kafirai makiya Allah ko ma waye dai da malaman tafsiri suka faɗa to lalle duk wani azzalimi zai ciza yatsa ran tashi alƙiyama in ji an ce mutum yana ciza yatsa yana yin nadama kenan yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da Allah zai ta jujjuya su a cikin wuta duk wani azzalimi jama'a ku jiya da kyau duk azzalimi duk mai zaluntar mutane a ranar tashi alƙiyama wallahi sai ya ci zai kuma sai ya yi nadama sai ya ce ya shiga uku da ya sani da bai yi abin da ya bana barna da zalunci suka ce fa kullu zalimin yandamu yawmal qiyamati ghayatan nadami ba wani azzalimin da ba zai nadama ba ranar tashi alƙiyama kuma iya hakikanin nadama sai ya yi a nan dai duniya za su yi abin da suka ga dama ku kashe wanda kuka ga dama ku yi amfani da makami ga wanda kuka ga dama ku daure wanda kuka ga dama ku ci kudin wanda kuka ga dama ku danne hakkin wanda kuka ga dama ku yi barnar da kuka ga dama ba wanda isa ya ce muku kaza ko kuma ba a gane kuna yi ba amma rana ta tashi alƙyama wallahi mutum sai ya cize ya shiga layin kafirai yana mai cize ya babu wanda ya fi haɗari irin mai kisan kai wanda ya yi ɗauran wani daga nan nake jan hankalin 'yan uwa samari matasa da aka ɗora muku suna ku daina karɓar wannan sunan 'yan kalari ko 'yan daba ko 'yan area boys ko 'yan hayaƙi ko 'yan kaza ku daina karɓar wannan sunan wallahi idan mutum ya kuskure ya mutu yana wannan abin bai tuba ba to zai yi nadama ran tashi alƙiyama duk yaron da ya rike makami asali daman daukan makami kansa haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne mutum musulmi ya rike makami a rike shi fa kawai daukan makami a rike shi a musulunci haram ne ko wuka ko kibiya ko dan bida ko bindiga ko takwabi ko gariyo dukkan abin da aka ce makami ne ka riƙe shi ma ka yawo da shi a cikin mutane haram ne ko takwabi Allah ce kada da yanku ya ɗauki makami ya riƙe la'alla shaitana wa la'alla shaitan yanzu zai iya karɓansa daga hannunsa ya cika wa ɗan uwansa haka annabi ya faɗa yanzu yaran da suke yawo da makami a fili wani Allah ba san wannan ba to in ba ku sani ba mu shaida muku haram ne yadda ka san sata haram ne shan giya haram ne zina haram ne to haka haram ne mutum ya rike makami ko ya yake a cikin mutane ba wanda yake rike makami sai wanda hukuma ta ba shi dama ya rike makami shi ma ya ɓoye shi daidai da ɗan sanda ko soja bai halatta bayanin rinka yawo da makami a cikin mutane sai dai in akwai barazana ko kuma tsoron wani ta'addanci da ake don wani zai iya karɓar makamin ya yi amfani da shi ya kashe wani ko kuma shi zuciya ta ɗauke shi la'alla ba a bisa ƙa'ida da doka ba ya kashe wani ko kuma ya je ba da aron makamin wani ya kashe wani sai za za ga bari buga muku misali yanzu kamar irin saudiya da dukkan sauran kasashen musulmi saudiya misra kuwait wannan kasashen suna sojoji da 'yan sanda amma da wahala ka ga sojansu da bindiga za ga tarin sojoji iya ganinka da 'yan sanda amma da wahala ga su bindiga a hannunsu sai ɗaiɗaiku a cikinsu su ma in area cases ba kullum ba amma yawo da makami haram ne to amma me yasa yaran mu suke daukan makami suna riƙewa kai ba farauta za ka je ba da ma ɗauka kai ka tafi farauta ka je daji kai tafi fatawa da kura da zaki to ka ka yi ƙoƙari amma mutum ya dauki makami a cikin 'yan uwansa a cikin iyayensa a cikin kannansa a cikin abokanansa wa yau mai abdu zalimu ala ya malamai suka ce duk wanda ya yi zalunci zalunci shi ne ai mujawazatul hadd wuce gona da iri ka ka aikata abin da shari'a ba ta yadda ba to sha mutum ya daga makami ya yanke wani mutum ya zo ya fasa cikin dan uwansa akan wayar naira dubu ashirin da uku akwai wanda aka kashe shi saboda waya bata wuce dubu ashirin da uku ba idan an zo ba za mu a ce kawo ba kawai sai dai ka ji makami a jikinka wallahi wannan ba daidai ba ne kuma ku sani cewa duk wanda ya wannan abu ba zai zama lafiya ba ku rubuta ku aji ko waye shi da mutumin da ya rayuwa a sata ya kare rayuwar rayuwarsa a sata da wanda ya kare rayuwa a neman mata da shaye-shaye ko mun shekarun da dade wanda suke a cikin mutane za ku a banza suke mutuwa kuma ku tsaya ku yi tunani duk wanda Allah jarabe su da irin wannan abun to za ga mutuwar banza suke kuma zuri'a su ba ta albarka yanzu yaro ya kamata ya zo ya shiga cikin wannan harkar ta kadare ko harkar daba a wasu garuruka ya lalata mustaqbal ɗinsa ya lalata future ɗinsa ‘ya'yanmu ne ku muna son ku muna ƙaunar ku shiga makaranta ku karatu ku je gona ku yi noma ku sana'a yanzu ana kalarin a nan garin kuka bar mutane suka zo suna farke mana makabarta suna yankan jikin mamatanmu akwai yan kalarin ba su je da takuba suke maganin waɗannan mutanen ba to in kalari yana da amfani to a ji a mana maganin masu zuwa suna tone mana kabarin nan ko aljani ne ya fito zai tone kabarin nan a yi aiki a kansa to wannan kaga sun taimaki gari sun agaza wa gari a ce har a wayi gari an kai ga gari irin wannan da ya shahara da addini addinin ma da zafin addini duk inda aka ɗaka sunan garin nan akan harkar addini da sunna da yaƙar bid'a to dole a sa garin na a Najeriya amma a ce wai yau ta kai ga ana faɗa unguwa da unguwa yaro kaza bai isa shiga unguwa kaza ba yaro kaza bai isa ya shiga unguwa kaza ba to shi kuma wannan burgewa ne shi kuma wannan cigaba ne an cigaba yanzu ko ina so ake haɗa kai a samu zaman lafiya ku kare garinku daga dukkan ɗan ta'adda ku kare iyayenku ku kare kawo kanku hada kawo kanku yan siyasa ku gaya musu su ɗauki nauyinku su taimaka muku ba wai yan siyasa su ba ku makami ba wallahi duk ɗan siyasan da ya ɗau makami ya ba wani yaro ko ya goyi bayan mai rike makami wallahi ba zai gama lafiya ba Allah ka shaida kuma duk wanda ya taimaka wajen lalata 'ya'yan wasu bi izinin Allah ta'ala Allah ba zai kyale shi ba in dai wannan duniya ne ga ta ga fili ga mai doki sun ɓoye 'ya'yansu da matansu suna abuja ko suna dubai ko suna amerika ko suna kaza ko kuma sun hada ku da takuba da gariyo sun hada ku da garin wiwi sun hada ku da kayan shaye-shaye ku ba ku shiga jami'a ba da jami'a kuna da ita guda nawa kuke da jami'ai a jihar nan akwai federal university kashiri kuna da jami'a gwamnati state university amma abun mamaki ba ku bane a ciki wasu baki ne a ciki ku ne kun ai muku hanya ku shiga jami'a ku yi karatu ku zama mutane wanda ku za ku rike jihar taku nan gaba amma sai aka muku hanyar a baku makami sai aka muku hanyar a baku kwaya kuma aka talauta ku aka bar ku cikin rashi jiya yau Allah ya kamata samari yan uwana mu gyara an fa ci gaba yanzu a duniya yanzu sana'o'i ake ingantawa harkar noma harkar business daukan aiki yanzu waɗanda suka ci gaba yaran nasu suke ɗiba suna tuttura su abuja ana sa su manya-manyan wuraren ayyuka ga yaro ya je ya aiki ya shiga abuja yana aiki yana samun kuɗi ya zo gida tamfasai ɗan gida yana ɗaukan wasu aiki ya taimaki iyayensa ya kai su umara ya kai su gana haka ake yanzu ba wai ajiye ka a nan ƙauye cikin daji a baka makami da ƙwaya kana ta sa ran yan uwan kana kashe mutane ba ka zama mutum alhamdulillah Allah ba ku malamai masu wa'azi ana ta karantawa kullum dare da rana alhamdulillah ga ƙasar noma akwai ta to mun yaƙi mu ga mun samu 'yancin kanmu mu ga yanzu yara masu digiri nawa ne a garin yaran da suka samu federal appointment a federal government mutum nawa muke da shi a shekarar nan 'yan sanda nawa muka samu 'yan garin nan yan dss kullum ana ɗauka yara nawa aka ɗauka 'yan garin nan custom yara nawa aka ɗauka 'yan garin nan immigration yara nawa aka ɗauka 'yan garin nan wane ne ga forces ayyuka nan da yawa mu tsaya mu yi tunani mutum nawa aka ɗauka mana nawa muke da su waɗanda suka fita daga garin nan suka samu manyan ayyuka yanzu babban soja guda nawa muke da shi a garin nan ɗan garin nan tun da aka yi garin nan garin nan a lissafi ya fi shekara ɗari ko shekaran jiya wata tsohuwa nan ta zo tana gaishe ta ce shekarar ta ɗari da wajen ashirin ta ce sun kashe amini a garin nan amma yau shekara ɗarin nan ya kamata mu bincika me muke da shi na manyan ma'aikata a federal government suwa suka yi wa suka bari aka gaje su ku yi wannan analysis din wannan shine abin da samarinmu matasa ya kamata ku yi wai ku bari a tara muku makami a ba kuna faɗa da junanku da 'yan uwanku ya kashe junanku ba sare-sare da kashe-kashe ba ilimi ba ne ba burgewa ba ne nan ba makaranta ake zuwa koya ba da abu ne na ilimi da ka je makaranta ka koya sai a ce ka burge amma abin da kawai da ka sa fuskar ka bula kowa ya gana ma zai iya rikidewa ta ba burgewa a ciki a me ka kawo garinka na ci gaba ba wai me ka illata garinka da shi ba kuna nan a garin nan kuna gani an aji an samu guri da aka tanar da ana ajiye mutane 'yan banza 'ya'yanmu 'yan mata su rinka zuwa wani loji suna kwana matan aure da mazajen suka gudu suka tafi suka bar su ba abinci su tafi su je su kwana a lojin da wasu karamar yarinya yi shekara sha shida sha bakwai da suna kwana a wani loji a sayar da giya tun yaushe aka sallami kwamfur a garin nan amma ana so a dawo da sabuwar kwamfur kuma kowa yana gani manyan garin nan duk suna gani da yan siyasar su da sarakunan su duk suna gani wallahi sai Allah ya tambaye ku malamai ku ta wa'azi ku ta fadakarwa malami bai da hukunci a hannunsa amma akwai hukuma duk abin da zai zo ya lalata tarbiyyar yara ya kamata a rufe shi duk abin da zai zo ya lalata tarbiyyar iyalanmu da matanmu ya kamata a dakatar da shi don akan cin ribar wani mutum guda ɗaya ya samu kuɗi shi kadai to bai kamata ya zo ya mana gidan da zai ringa ajiye mana barayi ba yana ajiye mana 'yan kwaya yana lalata mana 'ya'ya ana ba su abin da bai kai ya kawo ba kuma duk mun zuba ido muna gani da haka garin zai ci gaba da haka duk inda ɓarna take kawar da ita ake yi kafin wannan rana ta nadama ta zo ranar kiyama ai kun ji malaman tafsirin suna cewa wanda duk za su yi nadama a zalimai akwai zaluncin da ya wuce ka lalata tunanin dan adam akwai zaluncin da ya wuce ka raba mutum da zaman lafiya a garinsa akwai zaluncin da ya wuce ka hana mutum kwanciyar hankali akwai zaluncin da ya wuce ka riƙe makami ka zagaya ka yanki wanda ka gana ma ka kashe wanda ka gana ma akwai zaluncin da ya wuce mai mulkin da ya isa ya yi magana da yi magana ba saboda son zuciya ko don biyan bukatar shi na ويوم يعض الظالم على ya يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Rana ce ta nadama mutum zai ce ya kai tansa ina ma da ya rike hanyar manzon Allah sallallahu alaihi annabi ko ya zo da sulhu ne annabi ya zo da zaman lafiya ne annabi bai zo da tada hankali ba annabi bai zo da yada rikici ba annabi bai zo da shaye-shaye ba da kashe-kashe ba da shirka ba da bid'a ba da ka bin hanyar annabi shine watsar da waɗannan abubuwa ya ni lam attakhi fulanan khalila ya kai tona ina ma da na sani da ban rike wani a matsayin masoyi aboki ba mutum zai ce da na sani aboki na wani da na bi shi ya halakar da ni ya hana na hanyar daidai mutum fa zai kira sunan wanda ya halakar da shi ne a kiyama zai ce ya Allah da na sani da ban rike wani abokin da ya koya mun kashe mutane ba ya Allah da na sani da ban rike wani ya koya mun shaye-shaye ba ya laitani laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila da wani ban rike shi ba man sarrafani anil huda ya juyar da ni daga shirya. ya hana ni hanyar daidai ya dora ni ala tariqid balal. wallahi malam hatta wanda ya bi wani da sunan addini da hanyar bata sai ya cize yatsa yayi nadama ce da na sani da ban bi malam wani da ya halakar da ni ba wannan du'atu dalala kenan masu kira akan bata masu kira akan halakar da mutane masu kira akan son zuciya duk wanda ya bi wani da sunan addini ko malinta ya raba ka da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka yi da na sani sai ka ci ziyarta a gaban Allah kana cewa ya Allah da na sani da ba riƙe wani ba da ya raba ni da hanya ta ƙwarai laƙar aballa ne an yi zikir ba da irja'ani haƙiƙawa ne ya batar da ni da barin ambato da barin ƙur'ani bayan alhali gaskiya ta zo mun yanzu wanda suke ɗora ku akan kuskure akan ɓata akan son zuciya ai masu wa'azi suna ta wa'azi amma sai a nuna maka ƙauyanci ne jin wa'azi ai masu faɗakarwa suna ta faɗakarwa amma sai a nuna maka wai rashin wayewa ne riko da addini sai a nuna maka wayewa shine ka zama shaidani to za ka zo kai da na sani a kiyama ka ce kash wani ya raba ni da ambaton Allah bayan ambaton Allah ya iso gare ni ya raba ni da zan alƙur'ani bayan na ji ƙur'ani na ma karanta ƙur'ani amma ya hana ni aiki da shi wa kana shaytanu lil insani khadula lalle shaydan ya kasance mai tabarwa ne ga mutum yukhziluhu ko yakhzuluhu anil haqqi wa yusrifuhu anhu shaydan sa ya tabar da mutum daga barin gaskiya ya dora shi akan hanya ta bata wa yasta'miluhu fil batil wa yad'uhu ilayhi shaydan yazo ya ta amfani da kai akan batili akan abin da yake mummuna mara kyau kuma ya dora ka ainihin wato akan abin da yake na da na sani ne wayo Allah na shiga uku jama'a wannan shine ayoyin da Allah ran ya karanta mana a dunkule suna magana ne akan irin da na sani da halin da wasu za su shiga a ranar tashi alkiyama kuma ina shaida maka ka sani cewa wannan kiyamar ba gidan kakanka bane kuma ba gidan babanka bane kuma kiyama ba sani ba sabo wallahi a kiyama mana hata annabawa da manzon Allah sun shiga uku yi wa Allah suke nafsi nafsi suke idan har ta kai ga a kiyama annabi zai zo yana cewa ta kan shi yake ta kan shi yake yi akwai wani wanda zai kare ka kun mutuwan nan ku duba yadda suke da arhamar Allah ya kawo zamani yanzu mutuwa ba ta da yanzu sai mutu ya a gama kukan da za a yi tafiya ne ka tafi kuma wallahi ba za ka dawo ba yanzu duk wannan bayanin fa da ake yi wanda ya riga ya tsallaka daga wannan gadar ta duniya ya shiga barzaku to ya fa layi zai je tare da wannan abu akwai ranar da duk sai mun haɗu a wuri guda gaba ɗaya da wanda suka riga mu mutuwa da wanda za su zo daga baya za mu haɗu a filin tashin alkiyama kuma Allah sai ya yi wa kowa hisabi alkiyama ita ce Allah ce da ita alkari'a malkari'a wa ma adraka ma alkari'a duk ba kan abu ne alkari'a malkari'a wa ma adraka malkari'a yau mai kunun nasu kalfarashin mabusus duk da ita ce wata kunun jibalu kal'ihni limanfush duk ita ce fa amma man saƙulat mawazinuhu fa huwa fi ijabin radiya wanda ma'auninsa ya yi nauyi ya yi aikin kwarai to wannan yana cikin rayuwa ya gajiya in ji Allah wama man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda mawazin jam'i na mizan sikeli ma'aunin ya zama ba komai ba abin ya sai tsiya bai shuka alheri ba ba sallah ba azumin kirki ba nafila sadaka babu babu babu babu duk abu alheri baka da shi khaffat mawazinuhu Allah ce fa ummuhu hawiya uwarsa sunanta hawiya wata ce wuta da Allah ya kai nagar wa ma adraka ma hiya ko ka san me ita na ruhaniya ita ce wata wuta mai ruruwa mai koruwa ba ka sallah kan lokaci ba ka jami'i kai ba sadaka ba kai ga ka an haife ka kai baka taimaki ubanka ba baka taimaki ɗannanka ba ga ɗannanka mata sun kai aure ga ubanka ciwon suga ya kwantar da shi da ciwon hawan jini baya aiki damar ta ba kyau ba ga saurayi ba da gaggi an ba shi kami a hannu sai shan wiwi da shan kwaya ga yara 'yan mata ka suna bukatar su yi aure an zo neman su ba kudin aure ba yadda za a sai musu gado ba halin a sai musu katifa ba halin a je a rufa musu asiri a musu aure saboda kai din da ya kamata ka taimaka wa ubanka lokacin da babanka ya wahala a kanka yanzu ka zama dan banza kuma har yanzu kana nan gidan ubanka har yanzu baka haƙura ba shi yake ciyar da kai me amfanin yaro matashi da zai tashi ya tara ubansa hawan jini da bakin ciki me amfani yaron da zai zo da ƙarfinsa ya bar ubansa yana wahala ubanka ya wahala a kanka da tsohuwarka tun babu kai ya ta wahala ya tara muku ya kai ka makaranta ya kai ka kaza ya kai ka kaza ya ta buge-buge har tsufa ya kama sha ciwo ya zo kwantar da shi yanzu ka kai karfinka kana da karfin da zaka ɗauki takwabi ka tsara a wani amma baka da karfin da zaka iya juya dubu biyu ta zama dubu biyu da ɗari biyar akwai asarar da ta wuce wannan baka da aiki sai zaman inuwan shan wiwi da ƙwaya ka zama abin tausayi dan uwana wata rana a banzan bazara haka kawai abokin kai kashe ka ka mutu kuma ka shiga uku ka je ka tarar da tambaya sama da kafa wallahi mutum ya zo ya mutu a ta wulakanci mala a tozarce wallahi mala akwai 'ya'yan da in sun mutu murna ake yi wallahi akwai su ai ka yi asara a garin ku in ka zama kana rayuwa da yau mutuwar ka murna ake ita saboda ta zama matsala a cikin al'umma ba ka kawo alheri sai shari'a duk inda aka ganka to tsoron gudun ake saboda kawai an san akwai matsala ku ta tsare mutane kuna kwace musu wayoyi ka karɓi waya dubu hamsin ka je ka ba da ita jingina a dubu uku ka kwaci mashin na dubu ɗari biyu da hamsin ka je ka sayar da shi dubu talatin da biyar saboda kwakwalwarka a ya take ba ta aiki daidai ka tsoratar da wanda bai kamata ba ka kashe wanda bai kamata ba hasbunallahu wa ni'mal wakilu kira ne gare ku ya ku matasa kada ai nadama ai kokari a kyauta a gyara Allah ran bayan wannan abin menene zai faru a kiyama na'am وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا a wannan rana ta alkiyama Allah ya daɗa cewa Allah ya ce annabi zai ba da labari ya rabbi ya ubangiji inna qaumi zo hadha alqur'ana mahjura mutane na sun riki Alƙur'ani nan abun ƙaunacewa ma'ana ba sa aiki da ƙur'ani. a cikin mutane na akwai wanda ba su aiki da ƙur'ani sun ƙaurace masa abin da ya faru saboda su mushrikai la yasbuna lil qur'ani wa la yastami'unahu mushrikai kafirai ba sa saurara alqur'ani ko mi kauya ba sa yi da shi in ana magana qur'ani ko su kalle shi ma su ce wai da su ake ba su damu ba to a cikin musulmi ma akwai wanda wallahi za ka shekara kana karanta masa qur'ani kana fassara wallahi bai saurara ba ai yanzu kai kana da imani ne kana so a gaya maka me Allah yake so ka yi me Allah baya so ka bari ba shi yasa ka zauna kake saurara ba ko a rediyo ko a wajen wa'azi ko a masallaci to akwai wanda bai damu da shi ba bai damu da wani alkur'ani ya saurara ba to Allah ya ce annabi sai ya kawo ku a gaban Allah kamar yadda mushrikai ba sa son jin qur'ani arni kafiri baya saurara alqur'ani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw kaji shelama ce ku daina saurara wannan alqur'anin ku shigar da lagau da wasa in ana yi sai su ta fito da fetuwa ana karanta qur'ani sai su ta kida sai su ta tada hankali su ta hayaniya wai don kar a saurari alkurani idan ana karanta musu alkur'ani sai su rinka maganganu na batsa in ana karanta musu alkur'ani sai su rinka abin da za su ɗau hankalin duk mai saurare su hana shi ya saurara ai shi ne walgaufi ɗin su ta abubuwa da wai kar a saurare shi kwata-kwata malamai suka ce wannan yana cikin hijiranin ƙur'an? kamar yanzu a kunna wa'azi wani baya so a ji ko ana wa'azi baya so a ji sai ta da wata hayaniya ko ya kunna kiɗa damun ɗabi'ar kafiri ne in ana karatu ko ƙur'ani ko wa'azi shi kuma sai ta da hayaniya a ta kaɗe kaɗe a ta waƙe waƙe wai dan kar a ji ne walgau fihi na tsaye la'allakum taghlibun to wannan yana cikin hijranul qur'an tarkul imani bil qur'ani hijranul qur'an kin imani da ƙur'ani ma kaurace ƙur'ani ne barin ƙur'ani ne tarku tasdiqul ƙur'an min hijranihi kin gaskata alƙur'ani shi ma yana daga cikin kaurace masa da barin sa tarku tadabburihi wa tafahhumihi kin ko barin tadabburi tunani da ƙoƙarin fahimtar ƙur'ani kamar ya ƙoƙarin fahimta ka rinka zuwa inda ake fassara ƙur'ani don ka gane shi kin sauraron tafsirin qur'ani kin sauraron bayanin qur'ani kin sauraron sharhin qur'ani shi ma yana ciki ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura saboda ai sai ka saurari bayanin qur'ani ne zaka san me Allah yake so kai to baka je ba kai baka jin wa'azi in an ji ka a waya ka kina ne amma magana karatu wa'azi ka saurara a'a wanda aka rubuta ma aka yi sharing aka yada baka karanta duk abu na addini kai babu ka a ciki hijranul qur'an tarkul amali bil qur'an hijranul qur'an kin aiki da qur'ani ce qur'ani ne kin amfani da awamilul qur'an umarni na qur'ani ce qur'ani ne wanda annabi sai ya kai karar qur'an tashin kiyama ne santan zawajirul qur'an abubuwan da ƙur'ani ya tsoratar ya ce kar a yi in santa su shi ma hijiranin ƙur'an al'adlu anhu ila ghairihi kaucewa a bar ƙur'ani a kama wani abu a ƙi a bi ƙur'ani a ce tsofan tsari ne a ƙi abu alƙur'ani a ce wannan bai dace da zamani ba a ƙi abu alƙur'ani a ce wannan na masu tsananin addini ne shi mana cikin hijiranin ƙur'ani wani zai ƙi bi ƙur'ani amma zai kama waka zai kama kiɗa zai kama rawa don Allah musulmi yau ku duba yadda wayoyinmu suke cike da kaɗe-kaɗe da wake-wake ka kwatanta kiɗa kiɗa kiɗa waka waka waka da ke cikin wayoyinmu da kuma karatun ƙur'anin da ke cikin wayoyinmu kafin ka ji wanda za ka ji yana kaga wanda yake sauraron alƙur'ani a wayarsa da sunan ya samu ƙarin imani da takawa sai ka tarar da mutum goma ko ashirin ko talatin da yake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe abin tausayi ma wani abin da ake faɗa ma baka san me ake faɗa wataƙila Allah ake zagi hijranul qur'an dama na haka sai kaga an sa qur'ani ana ta saurara ana ji ko a mota kaga ana ji ko mutum a shago kaga ya kunna qur'ani yanzu ku burgewa sai dai muke buɗe shago ya kunna sauti da kiɗa tattattab tattattab tattattab ya tara shaidanu a wajensa wannan yana ganin shi ne birgewa sai ka ce shagon arni shagon musulmi wurin sana'ar musulmi ya zama kullum kiɗa ka ji abin da aka ce ga mai jin kiɗa a ranar tashi alkiyama mai jin kiɗa da waka sai an narka dalma ka dalma to dalma za a narka a tsiyaya masa a kunnensa ya ƙone abin da ke cikin kunnen sai ya tsiyayo ta nan gurin shi ne azabar da za a yi ta masa a wutar jahannama mai jin kiɗa da ba bayan wutan sannan kuma ya zo a riwaya cewa duk mutumin da yake da ɗabi'ar jin kiɗa da waka to yana mutuwa a matsayin munafiki ne motun nifaq zai mutu yana munafiki sannan duk kunnen da waƙa da kaɗe-kaɗe yake ji to kiɗa da waƙa yana koren ƙur'ani ne yana koren wa'azi ba a iya haɗa biyu wannan kiɗan da waƙa sai ya kori ƙur'ani sai da ka fi sha'awar ka san sauti kiɗa waƙa za ga mutane da airtas a kunnen su kai ka ɗauka wa'azi suke ji kiɗa suke ji sun saba wani in zai kwanta bacci kiɗa waƙa in ya tashi bacci kiɗa waƙa a mota kina waka a kasuwa kina waka in za a yi aure kina waka in za a yi kaza kina waka yanzu wallahi wani abu ake idan mutum ya mutu sai a ɗauki hoton shi sai a ɗauko kada-kada da wake-wake da aka yi akan mutuwa kiɗa waka to sai a jiyo hoton mutum sai ga ana yaɗawa ga hoton gawan kuma ga kiɗa ga waka ce. la ilaha illallah Allah ya ce annabi zai faɗa ranar tashi alkiyama ya rabbi ya ubangiji mutane na sun ƙaurace wa alƙur'ani sun kama wani alƙur'ani don haka nas'alullah alkarim almannan alqadira ala ma yasha'u an yukhallisana mimma yasqitu muna roƙon Allah Allah Allah ya kare mu da duk abin da zai sa ya fushi da mu kuma muna roƙon Allah ya yi amfani da mu cikin abin da yake so ya sa mu cikin mahaddata alƙur'ani Allah ya sa mu cikin masu ƙoƙarin fahimta alƙur'ani Allah ya sa mu cikin masu aiki da ma'anonin alƙur'ani Allah ya sa mu cikin masu sallah da alƙur'ani dare da rana Allah ya sa mu cikin wanda alƙur'ani zai cece su kun san wani abu guda wannan alƙur'anin wannan alƙur'anin ƙur'anin na wannan izu sittin. ranar tashi alƙiyama Allah zai kawo shi zai ce to wannan ƙur'ani ƙur'ani zai ce to ka san wa zai ce ta masu karanta shi ka san wa zai ce ta wanda suka haddace shi ka san wa zai ce ta wanda suke wuridinsa suna da wuridi suna karanta shi lokaci bayan lokaci mutum ya cancance shiga wuta Allah zai ce wa ƙur'ani zai ce ya Allah wannan bawan ya lazimci karanta ni a duniya fa shafi'ahu fiyya ina so ka bani ceton sai ya Allah sai Allah ya ce ka cece shi ba wai qur'anin gaba ɗaya irin kaɗai kare ba fa suratul baqara ita kadai tana ceton wasu ali imran tana ceton wasu akwai surori da su kadai tun Allah ya ba su matsayi da suna yin ceto manzo Allah ce suratul baqara za a ganta da ali imran za su taho Allah ya san ya zai bayyana yanda suke za su zo suna ta kama wasu mutane a kiyama suna warewa suna warewa za su nuna su gaban Allah ce ya ubangiji mun zo ne ka cetar mana da wannan saboda a rayuwarsu suna yawan karanta suratul baqara da ali imran wallahi malam ba abu mai daɗi irin addini musulunci islam Iman. Allah ya taimake ka shi sa iyayenmu Allah musu albarka da duk inda yaro ya tashi sai an sa shi makaranta allo allo an baki wauzal ba allo baki lallan hakuri a'udhu billahi in baka iya ba a ta dukan ka sai ka koya Allah mun gode maka iyayen mu sun sauke nauyi a kanmu sun samu a makaranta da wahala da ka tashi ka tarar da gidan musulmi wai yaro baya zuwa makarantar alloko islamiyya da wahala amma yau gidajen da 'ya'yan da ba sa zuwa islamiyya ko makaranta suna da yawa wai ina ma makarantar islamiya suke yanzu da za ka ga angoni akwai makaranta ta magariba ishayi yara da yamma ta yi za su tafi sa hula akwai bangaren yan mata akwai bangaren ana akwai islamiyya da ana zuwa da yamma bayan asar yanzu sai dai filin bol a cike da gajeren wando haka za a je a dawo mutum kafin ya taho an yi magariba yana ƙarasawa gida ya ce a fito masa da tuwansa da yi magaribar ba da yi wanka ba haka zai sa kayan sai tafi bai sallar isha'i ba a zo kuma a dawa ana musun bol amma da iyaye sun yi kokari yanzu ko iyaye sai dai Allah ya sauke sai dai yaro ya tashi in dan gata ne a sai masa babbar waya duk uban da ya sayo wa ɗansa katuwar waya kamar ka ce masa kar ka yi karatu ne ɗauki waya kai ta riƙe ba. yarinya karama budurwa bata kai ta kawo ba yau albashi da alfaharin da iyaye suke yi a sewa yara waya bata iya komai ba yara sun lalace wa yadda ne ko sai satar ansa ba sa ci amma na da karatu ake da gaske mutum yake mu ko ni irin shekaru na da ba yawa wallahi ba a ba mu satar ansa ba a wayar da ne ko da muka yi wahala muka ci tabbatar hankali wallahi amma yaran yanzu ba za ga yaro ɗaya ya ci distinction bakwai takwas credit amma me ba shi yayi ba tsarge ta aka yi gaba ɗaya aka washe ba. ya zo ya gama kuma ya kasa shiga jami'a ko in ya shiga jami'ar kari ba ta kore shi kafin jami'ar ita ma ta lalace da satar ansa sun gama kashe mu gaba ɗaya malam sun hana mu je gona sun hana mu buɗe kasuwa karatun mokon ma babu na addini kan dama Allah ji kansa sai ina sai bala'i wallahi malam wata masifa ce take fuskantar mu inda muna gane ganewa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين Allah ce kamar haka muka sanya wa kowane annabi yana da maƙiya ko maƙiyi cikin mujrimai ai kama hasala laka ya Muhammadu kamar yadda ya samu gare ka ya faru gare ka ya kai annabi Muhammad a cikin mutanenka dangane da wanda suka kaurace alqur'ani annabi ne yake kukan cewa ya Allah sun kaurace alqur'ani ce to kowane annabi shi ma yana fama da mutanensa makiya kazalika fi umamil madin haka kuma ya kasance a cikin al'ummomin da suka gabata saboda kowane annabi Allah ya sa mai aduwi cikin mujrimai wanda yake yad'un nasa ila dalalihim wa kufrihim maki annabi yana kira zuwa ga abi Allah shi kuma wannan maki yana kira a zo abi bata abi ainihin halaka yanzu akwai wanda sun shahara sai dai su lalata mutane masu wa'azi na wa'azi su kuma suna kiran lalata mutane koya mutane kaɗe-kaɗe da wake-wake an mai da rayuwar mutane akan kira da waƙa. yau mawaƙi ya fi malami daraja yanzu mutum zai fara waƙa kafin aje ko ina ya zama miliyoniya. ka ga babban mutum gwamna ko wani shugaba yana roƙon mawaƙi yana neman alfarman mawaƙi kar ya masa waƙa ya zage shi ko kuma ya masa waƙa amma baya lallaba malami baya neman malami zan mu yi maganinsu tun da suna kudin lori ma aikin banza kai dan banzan banana karan kaɗin ya ai ba ka da wata kima inda ba ka tsoron Allah kujerar da ka zo ka hauta ba wani ne ya sauka ba kai ma za ka sauka ba wani wanda zai dawo kan wata kujera mun ga Donald Trump ma da hayaki ya kafu da shi daga White House baya so ya fita kowa ya hausa ya sauka haka rayuwar take da ku taimaki addini sai ku zauna lafiya ku yi daraja a kima da kima a cikin al'ummarku to waɗanda suka ƙaurace wa alƙur'anin nan Allah ya sanya su da misalin sauran mutane da suka zama abokanan gaba da sauran annabawa wa kadalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina yace wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira lalle ya ishi Ubangijin ya zama mai shiryarwa kuma mai taimako liman ittaba'a rasulahu wa amana bi kitabihi wa saddaqahu wa ittaba'ahu ga wanda ya bi annabinsa ya yi imani da littafinsa ya gaskata annabin ya bi shi fa inna Allah hadiyahu wa nasiruhu hadiyahu wa nasiruhu Allah shine mai shirye da shi kuma mai taimakonsa fi dunya wal akhirah cewa ake duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ya bi shari'a ana masa albishir Allah zai shirye da shi kuma sai ya taimake shi wa inna jundana lahumul ghalibuna Allah ya ce dundunar mu waɗanda suke tare da mu wallahi su ne masu rinjaye Allahu! la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta Allah ya wajabta ce wallahi ni da manzanni na sai mun yi nasara sai mun yi rinjaye don haka gaskiya ita ce za ta yi rinjaye ko da ana ganin ƙarya yanzu kumfa ce duk tudun kumfa iska in ta ratsa ta kwanciya take yi ita ku gaskiya a tsaye take kamar ƙarfe don haka Allah shine mai shiryarwa Allah shi ne mai taimako kuma shi ne mai bada agaji wa ka zalika ji kulli nabiyyin aduwwan min al mudirimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ya Allah ka shirya da mu kuma ka taimake mu sai Allah ya ce me mai kafaran nan suka sake faɗa sai an tafi kuma sai a sake dawowa kansu saboda halin su bai da kyau na arama وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فبركوا جوة تطير باين سمدر وانشا عبن سكي في سكداو كما wa qala alladhina kafaru waɗannan kafirai sai suke cewa wai wannan qur'anin da Muhammadu aka saukar maka da shi a shekara 23 dan qur'ani an saukar da shi ne ga manzon Allah a shekara 23 tsakanin Makka da Madina bayan ya gama wahala Allah ya saukar mai qur'ani ya cika cik cik sai suka ce in dai wannan qur'anin gaskiya ne me yasa ba a saukar da shi a dare ɗaya ba sai da aka shekara 23 wannan wani irin abu ne wannan haka suka yanka manzon Allah wannan magana marar daɗi wannan i'tirab ne an ƙur'ani wa ta'annud challenge alqurani ne da kuma ƙaryata shi al kuma sun shiga magana da bai shafe su ba yanzu ina ruwanku da an saukar da ƙur'ani ko a shekara hamsin ma ina ruwanku me a ne damuwarka don an saukar da ƙur'ani a shekara ashirin suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba a saukar da qur'ani akan sa jumla a dunkule wahida lokaci guda ba ay halla unzila alaihi hadha alkitab alladhi uhiya ilayhi jumlatan wahida kama nuzilat alkutub qablahu jumlatan wahida me yasa ba a saukar da qur'ani a dunkule lokaci guda ba kamar yadda aka saukar da sauran littattafai a lokaci guda kamar a taura dare ɗaya aka saukar da ita linjila dare ɗaya ka saukar da ita zabura dare ɗaya ka saukar da ita amma ka haɗa a taura da linjira da zabura da ƙur'ani a'a annabawan daban kuma annabin daban littattafan daban ƙur'ani kuma daban duk shine wa muhaiminan alaihi ƙur'ani yana sama da wannan littattafan gabaki ɗaya kuma shi wannan annabi shari'arsa ita ce ta fi faɗi kuma ita ce ta game dukkan addinai gaba ɗaya ta shafe kuma kowane addini don haka Allah ya ga dama a ra'ayinsa ya saukar da shi a shekara ashirin da uku bi hasabil waqa'i kuma Allah baraka ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani ne a bisa gwargwadon incidences da suke faruwa occurrence abubuwan da suke faruwa in abu ya faru sai Allah ya saukar da ayoyi in abu ya faru sai Allah ya saukar da sura in haka Allah ya sai sa abubuwan suke ta faruwa suna faruwa yana gyarawa ana saukar da aya sabai sun yi wani abu a saukar da aya a gyara wani abu ya faru a duniya Allah ya saukar da aya ya faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah ya ce da su ya ba su ansa kafin annabi ya ba da ansa ya ce mun saukar da shi ne a rarrabe shi ne munajjaman mufarraqa daban daban daban daban a rarrabe shekara ashirin da uku a bisa gwargwadon abin da ake da bukata in an bukaci wani abu sai Allah ya saukar da bayani na ahkam to mun yi wannan ne li sabbita bihi fuadak don Allah ya tabbatar da wato zuciyar li sabbita bihi fuadaka mu tabbatar da zuciyarka ya manzan Allah akan wannan alqur'ani suka ce haddace shi da rike hukunce hukuncensa kaɗan kaɗan kaɗan sai an fi riƙewa akan abin da za a tuna maka dare ɗaya yanzu duk wanda zai zo haddace suratul baqara sai ce wai a rana ɗaya zai haddace ta zai sha wahala abin da zai rike shi ba amma ka ga aka raba yana yin shafi shafi shafi shafi sai zo ya haddace wata ran sai a zo sallah bi ya karance ta da ka linusabbita bihi fuada sannan kuma abubuwa ne suka faru abu kaza ya faru aka saukar abu kaza ya faru ku yanzu kafirai so kuke a dunkule duk matsalolin da suka faru Qur'ani ya magance su a dunkule su a dare ɗaya gaba ɗaya a yi wannan matsaloli duk a saukar da ƙura'ani a lokaci guda saboda ba ku da hankali sabbita bihi fu'adak an tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karban qur'anin kadan kadan yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila mun rarrabe maka Alƙur'ani muka saukan maka shi dan ka karanta mutane zama zama lokaci lokaci ko muka saukar da shi saukarwa shine linusabbita bihi fu'adak sai Nahu tartila imamu qatada yace bayyanahu tabyina muka bayyana shi bayani filla filla babu littafin da ya samu sharhi da bayani irin qur'ani imam ibn zaid yake cewa warattalnahu tartila wa fassarnahu tafsira muka fassara shi fassara ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بذا ستبكى ومكى ولي مثالي قوة حجة قوة شبهة بمثل بحجة بمثل بشبهة كافرين بذا ستبكى ومكى وتشبهة وانا أبني الكتر وابا dan su rudar da mutane ko su kifar da mutane ba mu kuma illa ji ina ka bil haqqi in ji Allah sai mun zo maka da gaskiyar wannan bayani wa da tafsira kuma da mafi kyawun fassara ba su taba faɗan wata magana da za su yi challenging Qur'ani ba mu kuma sai mun ba su ansa akan wannan abin da suka faɗa kuma mu bayyana shi dalla dalla Ibn Abbas ya ce, wala ya tunaka bi masalin ba za su taba zuwa maka bi ma misuna bihi aiban Qur'ani wa rasuli ba su zo maka da wani abin da suke neman aibin ƙur'ani kafiri ko yana neman ya aibata ƙur'ani shi sa yanzu haka idan ka shiga intanet akwai ƙur'anin ƙarya izu sittin amma na ƙarya ne yanzu haka akwai inda an kana neman fatawa akan wani abu akwai website na ƙarya da kafirai suka buɗe duk wanda yake neman fatawa ta addini da ya jefa inda ku kula ba sai wannan fatawar ta faɗa can sai su ba amsa wrongly kuma intentionally da gangan wai dan a da musulmi da kuma zagin ƙur'ani da zagin addini yanzu kwanan nan za ku ga akwai wani yaro bahaushe da ake ta nuna shi ƙararrai yake zagin Allah ya zagi ƙur'ani ya zagi Allah ya zagi musulunci ya ce ku daina yin azumi yaudara ku ake yi mahaukaci mara hankali gaja kacca dolo ba wayo ya je ya shiga wani tunani mara kyau yana zagin ƙur'ani, yana aibata ƙur'ani, yana zagin musulunci yana zagin addini Ƙaramin arne kafin kai wasu sun yayi wala ya tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira manyan arnawa sun yi fada da ƙur'ani sun bar shi tsinannu kafirai makiya Allah tun da aka yi duniya ake faɗa da ƙur'ani. amma yau gashi nan har yanzu ga alaran ma yana ta karanta mana shi za mu mutu za mu bashi jikokinmu da tattaba kunnanmu za su yi ta buga shi za su yi ta karantawa don haka nan wani ya zo ya zagi musulunci ko ya zagi addini tuntunin Allah ya alkawari zai mai da amsa da martani فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله girman شيني وفي Allah ya ده الله shi. شي ومحمد أعظم نبي أرسله الله annabi Muhammadu kuma shine mafi girman annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ga mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi girma Allah ya ba shi girma ya girmama shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana halin kafarai duk da matsayin annabin nan sai sun yi gaba da shi sun yi kiyayya da shi kuma za su ga kai su ran tashi alkiyama Allah ya ba mu labari cewa zai kora su kiyama zai kora su ta jahannama alladhina yuksharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila waɗannan kafirai masu cikin Kur'ani, masu faɗa da alqur'ani masu yakar alqur'ani masu kauracewa alqur'ani yuksharuna ala wujuhihim za a kora su kiyama akan fuskokinsu ka san me ake nufi da yushiruna ala wujuhihim ka san ka kori dabba tana tafiya da kafarta ko to a kiyama kafare in Allah ya kora su da fuska za su rinka caccaka hancinsa a ƙasa suna caccakawa suna tafiya Allah zai ce ku fara wulakanta a tura su wutar jahannama ta fuska wahal ya kubbun nasa akwai abin da yake jefa mutane finnari na hirihim min hasa'idi alsinatihim a jefa mutane cikin wuta ta hanci hanci ta fuskar su sama da abin da bakinsa ya girba to kafirai da maƙiya Allah Allah zai sa su autar jahannama zai sa su yi tafiya ta fuska abin mamaki ya zo a cikin hadisi bukhari daga anas wani mutum sai ya ce ya manzan Allah bayan annabi ya yi wannan magana ya karanta aya ya ce ya rasulallahi kaifa yushirru kafir ala wajhi yawmal qiyamah ya annabi ya za a yi a ce an kora kafiri yayi tafiya da fuska wani wani irin abu ne ya za a ce a yi tafiya ta fuska mun san ana tafiya da kafa ko da hannu amma da fuska sai manzon Allah ya ce innal ladhi amshahu ala rijlaihi ubangijin nan da ya sa ɗan adam yayi tafiya da kafafuwansa to ƙadiran an ku ala wajhihi yawm al-qiyamah shine mai cikakken iko da zai sa yayi tafiya da fuskar sa tashi al ba wani abu ba kowa ciki abinda na faɗa ne Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya fi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh